rabbi shirah li sadari waisir li amri wahlul uqrata min lisani yabqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu haka mana safiyar alhamis 11 ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1445 daidai wanda daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2024 wannan kuma in allah da shi ne kaset na 23 ko a 73 73 cikin jerin karatuka na tafsirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa a wannan cibiya ta mu ga 'yan uwa mata wato makarantar mu ta darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya liyar zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da malam albani gina don manufofin da awarsa da fatan allah i da nufi shi kuma malam allah ya da rahama mu kuma allah samu kare lafiya taken karatun shine Alqur'ani mu'ujizar mu'ujizoji amma kafin mu shiga karatu ga tambayi da mutane suka rubuto gama haka wannan cewa take malam idan mutum zai fitar da zakka tsabar kuɗi ne zai kirga ko har da bashi da yake bi bashin ya kasu gida biyu idan ya zama bashin wannan ke da tabbaci ne ina fatan fahimta sai haɗa hada bashinsa ya ya ya fidda amma ba da tabbaci amma dai na bin bashi sai ya fidda kuɗi da ke ƙasa idan bashin ya fito sai sake fidda shi bisa wannan risho ɗin sai ya bada ina fatan fahimta yawwa wanda ce hukuncin mai azumi ya fitar da jini ta hanci azumin shi na nan bai karye ba wato wanda haɓo ya kama shi haɓo ko wanda haɓo ya kama shi azumin shi na nan malam idan ana bin mutum azumin ramadan zai iya yin siti shawar shawar da muke bada ne mutum dai zai iya haɗa su gaba ɗaya biya bashin da ake bin shi kuma ya siti shawar din amma in ya zama zai yiwu mutum zai iya yin siti shawar ɗin gaskiya an fahimta ko sai dai abin da wasu malamai su karfa shine da azumin ramuwa na farilla ne ya fi mai falala ya fara rama abin amma da zai siti shawar ɗin jinkirta ɗin to malamai sun ba da fatawar cewa azumin shi kamar su malam muhammad bin salih al-uthaymin cewa azumin shi na nan in ya gama wannan kuma wani sai ya ya rama wancan din malam mu da muke karkara da lokacin zakafi da kai yayi ba ma samun muna yi saboda babu abin abin da za a yi muna jinkirta ta ko ba abin da za a yi muna jinkirta ta sai lokacin da muka girbe kayan hatsi ya kuncin wannan to ita zakar kono tana da lokacinta da annabi ya sa mata ne shine kafin ƙarshen lokacinta shine kafin a tafi sallar idi kun fahimta idan sallar idi ta yi aka sako sallah to lokacin zakar kono ya fita a lokacin ka ba da sadaka zaka ko nuto sadaka ce ordinary sadaka ina fatan fahimta amma ba wai zaka kono ba ce wannan sadaka ce ta da kullum kawai sannan kuma ka sani wanda baya da shi fa ba a ce sai yayi ba ita zaka kono kaman sauran zakka ne ai ta zakka kono ba ta kai zakka farilla ba ma ta rukunin musulunci amma shi ma sai wanda ke da shi yake yi da haka wanda baya da shi to ta zai ma yi Allah bai dora ba shi amma in kana da shi ne rarar abincinka na wannan wunin gaba ɗaya kana da rara to a cin shi ake fitarwa to kai wanda za a cin ma baka da shi ai ba ta a kanka ina fata kun fahimci wannan abin wannan tun azumi 28 ko da tara za a iya eh na fada wannan sha tun 28 da tara za a yi fitarwa kafin sallah da kwana biyu ma za a yi fitarwa insha Allah amma ƙarshen lokacin shi ne yaushe kafin fita sallah to wannan assalamu alaikum allah karba mana amin malam abokayyar zama na abokiyar zama na kenan ko kullum malam ina yi mata abin da ya dace ko da ni mutum ce amma malam idan abu abu kankani haka kenan to kanan ya hada mu sai ta ya rufe ta yi komai ba ta sanin ba ta sani ba saboda haka a yanzu duk wani taimako da ya dace in yi mata sai ah, sai idan na yi zuciya tana yin zafi sai na dina to malam don girman allah ka bani eh, ko ka bani mafita to wannan na fahimci tambayata ta ko kuma menene cewa tana da abokin zama kuma ta tana kyautata aboke zama iyakai yadda ya kamata amma ita abokin zamar ita ce idan an samu saɓani ko ne sai idan ta rufe ta bala'i to kuma sai ta koma to a ina kyautata maki kina mun masifa kuma sai zama idan ta yi kuma sai ta ya ringa ɗaci ba ta jin daɗin wannan lamari kuma to za ta daina ne ko koya za a yi ina ta kwanci wani abu to ya danganta idan ya zama in kin ci gaba akwai maslaha wajen ci gaba da kyautata mata sai ki taushi ce taki ina fatan fahimta musamman ma dama dan Allah kike yi sai ki ci gaba da kyauta mata don Allah amma in ya zama hakan kuma zai warantin zuwa gare ni da wulakanci kun gane dan wani soko ne ana kyautata mai gani ke dan ya isa ne dan dole ne ko ma wancan wani bai da wayo ne kasan akwai wanda shi bai san mutunci ba gaba da a rayuwa to da ya zama irin haka ne sai ki ɗauki kafaki sai ki kai taimakon wani waje dama ba dole ke ki taimake ta ba wanda suke bukatar taimakon da yawa in ya zama fitina ta faru ba zai haka ma zai kawo wulaƙanci da rain da rashin zaman lafiya gida ma sai ki daina ina fatan fahimta amma in zai ba da maslaha to ki ci gaba da yin wani taimakon shi fi dacewa wannan addu'a take cewa a sa wasu ɗaliban makarantar nan guda biyu suna fama da ciwon nono to Allah ya ba su lafiya kuma in sai ku sa cikin addu'o'in ku ne da gobe waɗannan marasa lafiya da sauran marasa lafiya duka Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su abin nan ka ba su warakacin damuwarsu sannan a ringa samun malamai waɗanda kada a je gidan bokaye ne yawa kada a je ginin boka kuma wasu masu jan nono ɗin galiban ko masu shan maganin ƙarin nunuka ne da baya shine ke ja musu wannan abin wasu wasu kuma naturally Allah na taimakon su ana lajarci su da wannan abin wasu ma gado ne na fatan fahimta amma na zamanin nan masu ƙoƙarin shan magani su su ɓuka ɓuka to gaba ɗaya kabushi sai juya ya zama musu wata cuta gashi na ina fatan fahimci abin to gaskiya ne mana Allah shi kyauta ai kwana Allah da rufa asiri mutum bai kamata daina halitta da Allah mai ba yadda ke ke ganin wake sai ki zama katotuwa ko ina cikin ki ya cika sannan za a soke wani kuma bai san wannan wani da ke asiri da haka kuma yake son mace shi kuma Allah kyauta musamman abin ya zama akwai side effect mai cutarwa kuma duk kun sani kamar masu shan maganin ka a haihu ne duk sun san akwai matsala masu ba shan maganin ɗarka a haihu bai wahala ga mace na shan maganin dakatar da haihuwa ka gabata fama da ciwon zubar jini jini zai ta zuba mata a wata sai ta haila guda uku a wata ɗaya haila uku wata ma hudu kullum tana fama da jini kullum cikin jini saboda mene ba ta so ta haihu ba ta so ta tsufa wata kuma yin hukuncin kin tsallan take nan hukuncin ci jini ne kawai inda zo jini jini ne kawai a lokacin shi ba ganganci malam a to ganganci ya za a yi haka dai malamin suka bada fata su malam usaimin kun ban shi abin ko <clears throat> Allah shi kyauta to bari mu tambayoyin haka wannan mai tambaya game da cewa qalu ya Musa cikin wani littafi sunansa littafin kitabu kitabu wa sunna sunan littafi ne kitabu wa sunna za a iya karanta su a kan kariya daga sihiri a cikin littafin an fara tun daga ƙalu musa fa'ul ƙiyar sata sujjadan har zuwa nan wajen allah saka da alkhairi wato tambaya take wannan ayoyin makaranta je cewa a iya karanta su game da maganin sihiri da sauransu to za mu yi wannan bayani insha Allah ta'ala ko ba rama mun yin wannan bayani duk sanda muka zo karatawa kan yi wannan bayani din saboda mun san mutane suna fama da mugun abubuwa sihiri kambin baka maita cultism da ana fama da wayannan matsaloli din ina ganin bari mun tashi mun samu lokaci lokacin kowa na nan sai a baje bayan dan kowa ya ƙara da cikin wannan bayani yadda da kanki za ka iya yin magunguna ki kare sihirin da aka yi maki ko ki kare na wata da izin Allah kai ki rena ki ce ta ni ba malama ba hmm, kaza da kaza ko kuma aljannin kasu biyu a'a matan manzan Allah suna yi ina fatan kwance wannan abin a zamanin manzan Allah akwai mata da yawa da suke ruqiya eh Allah samu dace za mu ga cin karatu in ba kwanta ba je mun kwana ne akan aya ta 71 inda muka ji bayani cewa ga matsafa sun zo ga annabi Musa suka ce su jefa ko ya jefa ya ba su dama suka jefa annabi Musa ya tsorata da sauran 'yan kallo amma Allah ce mai ka ji tsoro kai ne maɗaukaki a cikin wannan abin gaba ɗaya abin da za ka yi kawai shine ka saki sandaka suka jefa ta za ta haɗiɗe duk abin da suka yi kuma haka aka yi ta haɗi ɗin gaba ɗaya to suna ganin haka su matsafa bai yi faru sai suka faɗi suka sujuda ga annabi ga Allah suka musulunta fir'auna a take sai fara borin kunya ko ya fara cewa to waye ce ku izini ko ya ce ku imani na ba ku izini ne wannan kuna so ku kawo ta, da baya a gwamnati kenan eh, kuna so ku ta da baya a gwamnati kuna so za ku yi kaza za ku yi kaza wallahi sai na yi maganin ku kuma ya ce wa ya gane cewa sihiri suka annabi musa ne ya koya masu ma sihirin da suke ashe to wajen mun fara bayani kamar da malamai suka faɗa cewa shi fir'auna abin da ya kama da imamu qurtubi yake cewa anan ya ce wa inna ma arada fir'aunu bi qawli hada li yushabbiha ala nasi hatta la yattabi'u fa yu'minu ka imani ba shi a cikin nan a shan nake kanta wato fir'auna yayi wannan magana ne cewa annabi Musa matsafi ne ogan matsafa sannan kuma sai ya yanke hannayensu da gabansu ko da kafafuwansu min ya ce ya yi haka ne ba don kuma saboda mene ya rikita mutane tunani saboda kasi imani irin imanin waɗanda suka sihirin sai ce wa illa faqad alima fir'auna annahum lam yata'allamu min Musa amma ba haka ba fir'auna ya san cewa wayannan matsafan da gaito ba ba wajen Musa suka koyi tsafi ba bal qad alimu asira qabla qudumi Musa wa wiladati na mutanen sun iya sihiri kafin annabi Musa zo kai tun kafin haifi annabi Musa ma matsafa ne dama ina fata kun fahimta to wannan haka yake ya kokari ne lalata tunanin mutane kamar da dai Allah fa azkur fastakhaffa qaumahu faqa'u ya rena hankalin mutanensa kuma dan shi ne ko mene suka mai biyayya wa dhalla fir'aunu qaumahu ma hada ala samu dace zamu tashi aya ta 72 insha Allah ta'ala rama bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى نعم to ألو kalu sai suka ce to fir'auna Mai kuke tsammani da sababbin musulunta eh yau suka musulunta a gaban annabi musa sai ga fir'auna ya ce zai musu mene zai datsa hannu da gaba to kuma a san da ya faɗi wannan magana kun san fir'auna da ikon yi haka ɗin to mai kuke tsammanin za su yi to amma imani ko yana da irin ƙarfin tsiya ne kafin shiga ne za ka amma da ya shiga wani yana karfi karfin da yake ko ba a yi cizge shi wayannan mutane sun musulunta yanzu imani ya kai masu ko'ina da haka barazanan mai barazana bai sa ya canza kamar yadda muke a duniya ba abin da ba a wa musulmi inda dai dan barazana ne na kisa ko to bai sa musulmi ya canza addini kun gane shi sa maƙiyan mu addini da suka gano cewa in buga in in buga ne ba za su iya kada mu addini ba me suka yi sai suka canza salo kawai yanzu ba zo su faɗa da musha sai kun bar musulunci sai kun zama kafarai ba a yanzu kawai sai aka canza wani wayau ne ake wajen lalatar da addini sai a kawo maka talabijin ajiye gidanka abinda ba za ka iya gani ba za ka iya da ba za ka ji ba a gidanka yanzu a ɗakin ka ma sai a ji a gani kuma ƴaƴanka su kalla ka su kalla su ji su gani kuma to da a talabin sai gidan wa da gidan sai aka zo ga waya ma yanzu a hannu komai kana iya yawo da shi a makarantu ana ya mu amma ba ce ka kai ba amma za a zo da su dokoki da su tsare-tsare to irin wannan ɗabi'a ta fi cutar da musulmai ina fatan fahimta sannan da san duniya da aka nuna musulmi wannan da ya fi cutar da musulmi akan kace za ka yi faɗa da su da takobi da takobi karo da sanda kace za ka yi musulmi za ka yi faɗa da su to suna dunkulewa ne gaba ɗaya amma ka kyale su haka ka ringa shagaltar da su to duk sai sun ga watsewa na fata ko mu ci abin nan ko kalli da uƙubar da ake wa musulmi a falastinu amma kullum ƙara kiran allah suke ƙara kiran allah maɗaukakin sarki suke to haka jama'a imani idan ya shiga to baya fita musamman ya shiga da gaskiya Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana imani Allah ka sa har ran da mutu mun same ka mutum mana masu imani cikakken imani da haka imani ya karfi to wannan barazanar da shedan da fir'auna ya masu bai sa sun canza ba haka masu da'awa na gaskiya wallahi barazana ba ta sa sun canza komai aka abu suke na gaskiya suka ce lannu nu'thiraka matsabin ka ce lalle ba za mu zaɓe ka ba ba za mu fifita ka ba al'isar shine al'ikhtiyar ma'ana yanzu kaman an ajiye ne ga Allah maɗaukakin sarki ga fir'auna ku zaɓa idan kuka zaɓi fir'auna yanzu ba za a yi maku yanke hannu ba ba za a yanke mu kafa ba ba za a soke ku a kwace tiran da biro ban kun zaɓi fir'auna in kun bar Allah in kuma kun ba Allah kun bar fir'auna to akwai matsala za a yanke muku hannaye da kafafuwa sannan za a tsine ku a mene juzu'in nakhil a kwatar da binu zaɓi ya rage naku to me yake za su yi kenan za su yi comparing za su auna wanne fi kenan kuma fir'auna ya barazana cewa wala na ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku san da ni ya zan faɗi wannan magana ne wai za su san da shi da Allah wa ya fi tsananin azaba wa ya fi tabbatuwa ina fatan fahimta Ina fir'auna la'alim yawa to kun ga a nan wajen mai kenan ya rige naka zabi mu haka abin ke a rayuwa Za ka auna ne gani me ka zaba ga mai kyau ne ga mara kyau amma mai kyau na lokaci akwai yan matsaloli a ciki wannan kuma za ka kamar akwai ba matsala to ne sai suka ce to lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati fir'auna eh ka sani ba za mu zaɓe ka ba ba za mu fifita ka ba alama ja ana mil bainata akan abin da ya zo mana na hujjoji da bayanai na gaskiya ga gaskiya muna kallo shine abin da annabi Musa da shi na addinin musulunci ga ka ba za mu zaɓe ka mu bar wancan ba yanzu ke me suke cewa sun zaɓi a yanke hannayensu a tsitsire su ɗin kuma ci abin ko wallazi fadarana muna rantsuwa da Allah da ya halicce mu har da rantsuwa kenan ce zan wannan taukidi ne lan nu'thirka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi na. ma'ana su yanke wa fir'auna wani duk kwaɗayi akan cewa wai akwai ta barazana da zai iya sa su canza ina fata kun fahimci wannan abin. ko kuma ya zama adafi ne akan wancan cewa lan usiraka alama ja ana bil bayyinati ba za mu zaɓe ka mu fifita ka akan abin da zo mana na gaskiya ba wallazi fadarana ba za mu fifita ka akan Allah wanda ya kirkiri halittar mu ba ina fatan fahimta duk malamai sun fassara wannan waje a haka din yawa kun gano abu haka sabon manzon Allah alaihi salatu wasallam suka yi daga musulunta su ba barazana ba a yi masu ba za ku tuna bilal bilal me ba a yi mashi ba an mai duka an sa yara sun wasan kura da shi a titi an je an sa shi a dutse a dunga ba a za da ba amma bilal kullum sai ƙara imani yake zunaira ga sunan haka aka ga masu azaba kala kala khabbab mun kanta hadisin shi a da salihin da ku bayan shi ne sai da moka ɗaya zama kamar mene bayan itace amma bai sa ya canza ba habib dan gidan umma ammara haka akan ga yankan jikin shi ana tsatsaga ana yanka har aka shi amma bai canza ba ina fata an fahimci wannan abin Allah sa mu dace Allah ka azuta mu da imani irin wannan mutanen to kaga wannan irin imani shi sa sa ga mutum ga haram ba zai ci haram ba saboda ya san kaza da kaza ga saban Allah amma yana tunanin kuma shi ubangiji ba zai yi ba irin wannan imani kenan suka ce da shi faqdi ma anta qadi ka hukunta duk abin da ka hukunta shine faqdi ma anta qadi duk abin da za ka yi ka yi inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya abinda za ka iya yi kawai hukunci za ka yi a wannan rayuwar duniya din amma a lahira fa baka da komai a ciki inna ma taqdi hadihi la hayata duniya wannan rayuwar duniya kake iya hukunci a kai a cikinta za zaka yi wani abu amma abin da ya shafi lahira baka da shi a kayan more rayuwar duniya a shi zaka iya abu amma baka iya komai a lahira kun gan da imani fito fa yanda ake gaba da gaba da irin azzaliman sarakuna kenan yawa ba za a ce ta wasa sauta masu ba ya ce inna amanna bi rabbina ya ce lalle mu suka ce lalle mun imani da ubangijin mun ya gafira lana na ba dan kuma dan ya gafarta maka ne gafarta mana laifukan mu bukai masa wa ma akrahatana alaihi min sihir ko mun imani dan Allah ya fe mana abinda ka sa samu akan shi na yin sihiri wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi fiye da duk abin da kake so ka bamu wa innakum laminal muqarrabin kaza kaza Allah ya kuku alkhairi wa abqa Allah shine mafi tabbata shine mafi tabbata wajen ba da sakamako da kaza da kaza kun ga sun maimai da mutane a can wajen ya ce wala ta'lamun na ayyuna ashadu azaban wa abaka to su sun ce wallahu khairun wa abaka Allah mafi alkhairi shine mafi alkhairi shine mafi tabbata wajen bada sakamako sannan in ma azaba ce azaba shi ta fi tabbata to yanzu ya rage mana zaɓi kenan wani za mu zaba a fahimtar su na Allah ya fi kuma shine gaskiya da haka mun watsi kai dai ka je ka abin da ka yi kenan suka yi cewa innahu man ya'ti rabbahu yadda lamarin yake shine duk wanda ya zo wajen ubangijinsa ranar alkiyama kenan mujriman yana mujrimi mujriman an malamai suka fasa cewa ai kafira duk wanda ya je wajen ubangiji yana kafiri da yasa malamai suka fasar kafiri shine zai ce man ya'tihi mu'minan wal mu'minu shi kuma shine kishiyar mini alkafir kun fahimta amma ba ka kalmar mujrim tana daukan almurtakibul ma'asi almuqtarifu laha mutumin da yake fada wa saban Allah duka sun mujrimi ne duk wanda ke saba wa Allah tunan shi mujrimi ina fatan fahimta amma annan ba sun ce da kafiri ne anan suke ake nufi anan wajen saboda ta abin faɗa hu man ya'ti rabbahu mujriman yadda lamarin yake duk wanda ya zo wajen ubangijinsa a matsayin kafiri ko kuma da ma'ana mafi faɗi ita ce mene mai laifi mai sabo fa inna lahu fa inna lahu jahannama to wannan mutumi na da wata jahannama la yamutu fiha wala yahya baya mutuwa a cikin wutan nan kuma ba zai rayu ba wato wata rayuwa a gidan wuta wata rayuwa ce ba mutuwa shi ne mutum bai mutu ba shi kuma bai rayuwa domin me mana bai rayuwa ai da ran shi ana mai azaba to amma rayuwa mai amfani ta mutum da cikin azaba musamman azaba ta wutar jahannama to dole je wajen ubangijinsu da wannan hali wannan haka zai tsaci kansa sai ce kuma mu suka ce wa manya atihi mu'minan wanda ko zai wajen ubangijinsa yana mai imani Kada Amina salihati kuma ya aikata ayyuka na gari ba wai tsabar imani ba sai kai aiki na gari da haka wannan kullum mukan jawo hankali da yawa mutane wani murji an ce ga zakatan sai mutum ce maka wai ai shi iman shi a zuciya ke amma ayyukan shi ba aika na imani bane yana saba Allah yadda yake so amma da kai magana sai ce wai shi mai imani ne eh watakila ma sai ce watakila za ka shiga aljanna amma baya sallah baya kaza baya kaza kuma duk wani sako yana iya yin sa akwai matsala kaji sharadin wa man yatihi mu'minan wanda ya je lahira yana mai imani qad amila salihati ya aikata aiki nagari ina fatan fahimta sai ya zama akwai aiki mene nagari tukuna fa ulaika lahum darajatul ula irin waɗannan suke da darajoji maɗaukaka ina fatan fahimta kaga kenan hai suna cikin comparing da contrasting kenan cewa wanda ya imani gashi yana da aljanna madaukakiya wanda ya kuma ya je Allah a matsayin kafiri mai saban Allah yana da wutar jahannama wadda ba mutuwa ba rayuwa da haka yanzu sai ya rige nasu su zaɓa wannan ko wancan ɗin kuma haka Allah yake a cikin Qur'ani sai ya faɗa aikin alheri ya faɗi sakamakonsa ya faɗa kin shari kuma ya faɗi sakamakonsa kamar da Allah ke cewa alqari'a wal ma wa ma adraka mal qari'a mai kunun nasu kal farashin mabsus wa takunu jibalu kal ihni al manfush yawa fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفر موازينه فأمه فأمه Haka Allah الله كرب أبوه ina fatan fahimta Allah ke cewa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa minhum shaqiyyun wa sa'idun fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari khalidin fiha wa amma alladhina sa'idu fa fil janna haka Allah ke kirba abuwa kullun zai maka adalci sai baje maka aikon guda biyu a gabanka ya rage ka zaba duk haka muke da yawan ko mutane fa ba wai ba su san daidai bane fa suke kin shi daidai din ina fatan fahimci wannan abin Allah nuna mana daidai da ku gaba daya ya ba mu ikon zaben abin da yake daidai domin wannan sai Allah sauƙaƙe maka ma wallahi ya nuna maka daidai kaza shine daidai kuma ya baka ikon zaben daidai din to sai Allah ya taimake ka kun fahimta ya nuna maka shari wani kuma Allah na jarawa shi ya ma kasa gane daidai da sharadin ka san hadisi ya zo albani yan gazakin sisila sahiha cewa idan mutum yana saban Allah wani lokacin karo na farko sai mutum yi shi na dan tsoro tsoro saban Allah ba sai mutum yana yi na dan tsoro tsoro idan ya kara kuma sai dan tsoron ya rubu yana yana yi sai ga kuma ma bai jin tsoron kuma bai jin komai gaba daya ko sabon da ke faruwa da mutum ya ji ya saba Allah sai wani dan dugo baki dis sai ya daga a zuciyar shi ina fatan fahimta sauran tana nan a farinta idan ya ƙara sai wani ɗigon ɗis ya ɗan shiga zuciyar shi haka idan ya ƙara ɗis ɗis ɗis yana ɗiga yana ɗiga haka har sai in ya ci gaba dai har sai wannan baƙin abin ya ma mai zuciya gaba sai ta koma mene sai ta zama baka gaba ɗaya zuciyar annabi ce a lokacin sai ga mutum ya zama mutum la ya ariful ma'arufa wa la yunkirul munkara bai tantance abu mai kyau da mara kyau a wajen shi za ka samu ta irin wannan wani lokacin mako duk abubuwan da suke nagari mai kyau sai ka faɗa ki kamar yana jin haushin su da ya ga kin wuce da hijabi sai ga jin haushi da ya ga kin sa niqabi yana jin haushi ko tana jin haushi wani ana na wani ai imani a zuce ki a ba muƙabala ka zo ba sai ga mata ai ba abin da kika yi mata ba amma ta fara faɗin imani a zuce ki ai Allah san mai tsoron Allah mu dai abu da kin yi magana sai da dan kuskure na faruwa kika yi aha in imanin kenan salakiyancin kenan kaza kaza ina fata kun fahimta akwai alama zuciyar wannan ko ta riga ta lalace polluted to da haka duk sanda mutum ya sako ake so ya marmaza ya tuba ya daina wannan abu domin kada zuciya ta juya ta mame ne baƙaƙirin ta yadda ba ta iya gane gaskiya da ƙarya daidai da ba daidai ba ballantana ta iya zaɓen abin da yake daidai ta guje abin da yake ba daidai ba Allah ka taimake mu Allah ka wanke zuma da zukatanmu Allah kare mu daga sharrin shaidan Allah ce wa man ya'mal fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adadin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wato aljanna ita darajatul ula din nan sune aljannatu aljanna jannat aljanna da yawa adadin wato ta dindindin ta jarimin al anharu wanda ƙoramu ke gudana ta karkashin ta khalidina fiya suna ma da a ciki wa dalika jaza'u man tazakka wannan kuma samun aljanna mai ƙoromin karkashin ta shine sakamakon mutumin da ya tsarkaka daga shirka da saɓan Allah shine jaza'u man tazakka ay man tatahara an shirki wal ma'asi wanda ya tsarkaka daga shirka da kuma saɓan Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta kun san da aljanna take jama'a wato barkuji idan aka je lahira ko da ba za maka hukuba ba ka ce hukuma shine za a hana ka shiga aljanna shi kan shi ya za hukuba jama'a domin aljanna wato gida ne na jin daɗi gida ne na hutu duk wahalar ke sha nan in kika tafi aljanna ka daga mutuwa ki ma in dai da imani wa man yati mu'minin qad amila salihati ko to shikenan matsala ta kare ba nan kina ta fama ba a nemo fare da kyar yau a ci da daɗi ko babu daɗi nan zan ke ɓaci can kaza da kaza ana ta problem amma kin kula da imaninki kin kula da ayyuka na gari kina mutuwa fa daga lokacin an gama wannan matsalas idan aka je kabari fa ba bambanci tsakanin wannan mai kuɗin fa da wannan talakan fa a nan da yake da bambanci da wannan basara ke kuma mai mukami babu bambanci ma aka je kabari fa menene bambancin kawai al'amalu salih aiki na gari idan talaka mai kuɗi aiki na gari wanda galiban shi ne ya faruwa to aka je kabari ya wance mai kuɗin in kuma talaka ya tsiya ce zama ɗan iska ya bari mai kuɗi ya fi shi aiki alheri ina fatan fahimta in aka je lahira yana ji yana gani wancan mai kuɗin wallahi zai mai fintin kau ina fatan fahimta ya mora rayuwa a duniya kuma a lahira ya fi kama amin to in aka je aka je lahira kina zuwa lahira matsalan matsar problem ya kare ana maki tambayoyin nan kika amsa man rabbuka ma dinuka ma kaza kika amsa shikenan ke da matsala tsaka a daure a daure abu Allah madaukakin sarki to dan ko aka je kiyama aka shiga aljanna aljanna Allah ya mana lissafin ta filla filla a mana bayani filla filla ta yadda za mu ƙara dagewa tun ga aka je aljanna daga cikin matsalar da mutum ke fama da shi shine babu ranar da arzikin ki zai yanke ta san duk mutum ko yana da kuɗi yana tsoron da za su ƙare duk kuɗin ko dangote yanzu za a gana ta fata shi yana gudun kada a ce kuɗin sun yi ƙasa yau da za a zo lissafin duniya ce to yanzu kuɗin sun ƙasa da naira miliyan goma sai gaban shi ya faɗi ina fatan fahimta don mai kuɗi yana ƙoƙari ne ha ha ha kasu su kauce wannan shi ma azaba ce ko ba ka bane ba a to ko ke ko ba irin su masu kuɗi da yawa ba ko ke so ke yanzu kina ran da sallah kina ɗinka kaya ka set goma ke kuma kina kirka set biyu zai maki daɗi eh duna kenan to haka a lahira babu wannan wa arzikin sannan duk mutum duk daɗin da ke je na tsoron wata ran rayuwar nan za ta iya ƙarewa to a lahira ba mutuwa aljanna kika ciki Allah tsare ko a wuta wani ke ciki to babu da yankewa a wannan rayuwar la ya mutu fiha wallahi dan haka ba maganar mutuwa aljanna kun gane ko sannan akwai abu na uku da mutane ke suke fuskanta bayan da suka iya da su shine akwai maganar tsufa kana ji kana gani abin da ka iya gagare ka ki ga wake dan samu sanda dai kike kina dan garawa. yaran nan <laughs> kuma kuna zuwa ana ta abin nan a alahira ba magana tsufa kun fahimta ko alahira lafiya lau za ki zauna gar ina fata an fahimci wani abin sannan a nan duniya ɗabi'a ɗan adam bai so ne fi shi to aljanna ba magana wani fi ka wani za'ana ma fi ƙulubin min gilin duk wani kulli da wani abu da Allah zai cire ina fata an fahimta maganar kyau ne mace dai dama tana so ta ce ita mai kyau ce duk mace tana so ta ce tana da kyau kuma ko ba ta da kyau tana so a ce tana da kyau haka ne ko ba haka bane ba yawwa to a lahira Allah ba zai baki da kike ba ya ustaziya ba kina nan kina so ki gama kin zama kiya ba kina son ki ga a a lahira da Allah zai canza halitta ki ne gaba ɗaya ranki ne kenan jikin Allah sai canza idanun nan naki da ki kamar Chinese Baba ka san wata ta ka sai ka ce buɗe irin mu gani <laughs> Idan kamar yan canis haka Allah ya ta kuma kuma irin ta buɗe ke amma sai kamar yan canis a a lahira Allah zai mai su zama dara dara Hurum makasuratin fil qiyam za su idanun su zama dara dara ba fa irin kuma irin masu masu banda tsoro din nan ba yawwa dara dara baƙin baƙi farin faritar haka Allah zai mai da shi kuma ba ke baka ce yanzu ba a'a a ba wani baki sai dan wuta ɗan wuta kamar yadda ka san gawayi ya gaske amma aljanna ba bakin mutum duk ya hakuri ustaziya in ke je aljanna duk komai zai daidai ba wani bakin mutum aljanna tar za ki zama annabi ya ce gaba ɗaya transparent za ki zama ba yadda ka san gilashi yanzu ka ga abin da ke ci ana kallo ko to haka matan aljanna annabi ya ce za su zauna ƙashin ɓargon da ke yawo a jikinsu ma suka ka ana gani ɓargon da ke yawo a jiki ba suna gani sannan ba majina ba magana al'ada ba magana girki a ce sai kin so ko gas ya ƙare ki ta fama da gawayi duk ba wannan haba haba mala lahira ba akwai shagali ba kai shi sa Allah ya ce innal muttaqina innal muttaqina al-yawma fi shigulin fakihuna a ce Allah ce ‘yan aljanna a ranar lahira suna cikin wani shagali suna masu jin daɗi su da iyalansu da kaza da kaza da kaza da haka ke wa ke aiki don shiga aljanna kun ga wannan abin da muke ci wata ramadan annabi ce man samu ramadan imanin wata saban duk wanda ya yi wa azumar ramadan yana mai imani da Allah da kuma neman lada kina yi da Allah ya wajabta kuma kina azumi ne don neman lada annabi ya ce gofira lahu ma ta zambi za a gafarta maki duk abin da ya gabata na zunubanki na biyu annabi ya ce man kama ramadana imanin wahati saban duk wanda ya tsaye wata ramadan tsayuwar dare na wata ramadan yana mai imani da sabi neman lada a wajen ubangiji shi ma gofira lahu ma ta kaddama in zambi mataki na biyu na uku kuma annabi ya ce man kama lailatul qadari imanan wa hatisaban wanda ya tsaye da qadari yana mai imani da neman lada shi ma gufira lahu ma taqaddam min dhanbi maki guda uku na gafara ga suna cikin wannan watan suna nan ina fatan fahimta da haka mu ƙara dagewa wajen azumin mai zama irin azumi na sunna azumi jama'a ba shine kawai ka kama bakinka baka cin abinci ba baka sha ruwa ba baki kwasanci iyali ba ba shi ake magana ba shi ma wannan ne to amma akwai su abubuwa da suke lalata azumi gulma na lalata azumi in na ce lalata azumi ba wai tana nufin azumi ya kai zai kai fara ba amma za ta kwaɓe kwashe lada ƙarya zubairu ki zama zubaira ko wallahi lokacin ko irin wannan zaka zama cikin mutane matsala ne ba. wani lokacin ko baka yi ba sai wani zo sai ya sa ka cikin wannan rikicin sai ta uhm, wance daga ina an taso tafsirin ni kuma daga waje kaza nake wallahi na je gidan wance ci uhm, Allah ya rufa asiri kin san kaza da kaza ta fara zuwa maki ki ce baki a so ta ce kuma kin maida ta kafara to ya za a kenan eh me ya kamata a irin wani abun wallahi ko me za ta faɗa gare ki guje ta ke ce wance kin ga bai kamata kina faɗin kaza ba ni daga makaranta nake kuma kin zo kina cin nama wata ƴan musulma ko me za ta faɗa gare ki wannan abun to wallahi kuna azumi ku kiyayi gulma ku kiyayi ƙarya ina fata fahimci wannan abun ƙarya gulma sannan kallon fina-finai na batsa abun mamaki a ce wai mutum na azumi na kallon fina-finan batsa ko ba azumi abun kunya ne wannan ko ba azumi kallon fina-finan batsa kai ba na batsa ba kai ko wannan dan bata lokacin nan bai kamata kai da kake neman gufira lahu mata karamin zambi ina kake da wani abu so ake ai in ka bar saban Allah a watan Ramadan sannan kuma kai mene ka dage wajen tara aikin alheri wato wato aiki ne wato Dr. Jamilu Salisu na je na wani karatu yace kaman jami'a ce aka shiga kun fahimta akwai ca na ɗaya akwai na biyu akwai na uku akwai attendance akwai menene akwai jarabawa akwai kaza da kaza to wanda ya dage da ya samu ɗan abubuwan gaba ɗaya sai ga ya fita da first class wanda kuma ya tsaya ki zuwa aji ba attendance ko haka ba aka yi test na ɗaya baya na aka yi na biyu aka zo jarabawa bai karatu ba me zai gani zero zai gani kuma zai ta faɗa zargi wani kan shi zai zarga to waɗannan wata wannan wata abin da ya kamata mutane su shine su dage wajen yawaita ake alkhairi da nisanta miyagun ayyuka ko kan ku wannan abu ku da kuke zuwa makaranta ku sha bamban da ba sa zuwa makarantar nan ka ce kina zuwa makaranta kina jin hadisi kina jin Allah ya ce annabi ya ce ki zama daidai da waɗanda ma ba sa zuwa makaranta ko a ce sun fi ki kirki ma ku kiyaye wannan abu Jawa na fata kun fahimci wannan abun ko ki wata alkhairi bayan kin nisanta ki karanta alqur'ani dama kuna da kuna da tausayi wajen sadaka ki wata sadaka ki wata tasbihi akwai ibada wanda ba ta da wahala ko ba kai qur'ani ba yi ba haka ka cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ko wani musulmi yayi wannan in ma baki ki ta la ilaha illallah la ilaha ki ta ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ma zikiri ne ki ta yi na fatan fahimta da astagfirullah astagfirullah duk abin nan ke wuce aikin alkhairi ko girki ke zaki yi wani abubuwa din Allah ya samu dace wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ah, ulaika lahum darajatu la jannatu adn tajri min tahtiha wa zalika jazaa'u man tazakka na'am to bismillah ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى نعم الله تعالى قد أوحينا إلى موسى حقيقة موحي زوج النبي موسى أن أسر بعبادي kai tafiya tare da bayina ka fita da kai da bayina bayan shi annabi yana nufin mene su ne banu isra'ila an asir bi ibadi kai tafiya da bayina su ne banu isra'ila idan ka fita da su fadrib lahum tariqan fil bahari ka sanya masa hanya a bayan ƙasa ai fajja allahum tariqan fil bahari ka sanya masa hanya a cikin teku yabasan tekun za ta hanya za ta kasance kuma busasshiya to a za a yi shi na shuwarta shu'ara Allah ke cewa ka mene ka bugi wannan tekun idan ka ne bugi tekun za a samu hanya tekun zai rabe guda biyu sai zama kamar dutse manya-manya haka ga sanar kuma haka aka yi annabi Musa ana tafiya yana zuwa da Allah ce mai to samar da hanya a teku da ki tekun yana dukanta da sanda shi kenan sai hanya ta bude gaba daya tekun sai dare tekun ya dare ya dare kawai ya haɗe can wajen sai ya tsaya kun fahimta sai zama kamar dutse ne hanya ce a tsakiyar duwatsu guda biyu to amma in suka shiga akwai tabo akwai caɓi akwai wane ne sai Allah ce ya basan hanya ita ma ta bushe ita ta bushe kawai kamar dauri kawai ake bi kamar yanzu za ka wani abun fa yanzu aka buga yanzu ruwan tekun ta rabe kaga Allah na diko akan komai kenan dama mana ta wallahi ala kulli shay'in qadir Allah na diko akan komai ba yanda za ka yi wani ya wuce hankali ba wani matsafin kuma da ya sai wannan abin to shi ne sai Allah ya sa buga sai to amma akwai matsala yana jin tsoron kada kuma a zo a riske shi tun da fir'auna za mu zo mu karanta cewa ya biyo su baya sannan kuma wani mai rauni da tsoron to kafa zai shigar wannan kuma ruwan ya haɗe ko ba haka ba Shi ne Allah ce la khafu darakan wala ka kai haka ba tare kana jin tsoron riskar fir'auna ba ko ya zo ba zai riske ka ba wala ta shakar ka ji tsoron kuma ruwan cewa wai zai haɗe da kai kai haka shikenan haka haka kuma shikenan banu isra'ila suka shiga wannan ruwa din suna ta tafiya a cikin wannan ruwa din ga ruwa nan ga ruwa nan ga hanya busasshiya suna tafiya to yadda aka fitar da dare dan da aka ce fa asri bi ibadi al asra ko kuma as-saidu suna kun tafiya cikin dare cikin dare banu isra'ila suka sace jiki gaba daya a aka shirya tafiyar da haka banu isra'ila sun fita ne cikin dare shi fir'auna jama'arsa ba sani ba sai da gari ya waye ne ina mai ɗebo mana ruwa ina mai faskare duk babu ina suke aka ce ai sun fita sun gari ok to za su bamu da wahala kenan shine fir'auna fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin ya haɗo mutanensa gaba ɗaya sojoji daga ko ina shine ya shiga cikin su ya ce to a je a kama fir'auna a kama musa da mutane shi a yaƙe su gaba ɗaya shi ne allah ce fa'at ba awon fir'aun bi junudi sai fir'aun ya biyo mutanen annabi musa bijin tare ma'a junudi tare da rundunarsa ba wai su ne suka rundunar suka zo a har da fir'auna cikin rundunar faga shehun min yami ma ga shehun sai wani abu ya yi wato abinda wato damuwa koko abin da ya lullube su daga cikin wannan yan ruwa ya lullube mutanen fir'auna ma'ana bayan sun shiga cikin wannan ruwa din da suka mutanen adam Musa sun tafi kai za gane cewa dai kafin yawa ne dai saboda ya san wannan abin wallahi ba wanda ya sai rabbul alamin kuma ya san yana faɗa da rabbul na din kaga da yana da hankali da ya zo ga sun fir'aun su annabi Musa sun shiga wannan ruwan tekun ko da sai ya tsaya ba zai shiga ba amma wai saboda bacewa basira sai ya zunduma ga yana yana ta suku doki suku kum suku kum mutane sojojin shi an shiga da an shiga wai sai dole sai sun kashe annabi musa da mutane sun wulakanta su sai allah ya ce to shikenan su musa na fita su fir'auna suna ciki sai allah ya ce to ruwan ya haɗe shikenan sai na wani bab ya haɗe gaba ɗan shi ruwan ina fatan fahimta a lokacin gaba ɗaya shine Allah ba mu labari da fir'auna ya ga ruwan ya sauko ratata yana tahowa kawai da ya ji ya fara soma sai a zai fara magana amuntu Allah ila alladhi annahu la ilaha alladhi illa alladhi amana bani bi israil na musulunta ni ma musulmi ne ya Allah Allah ce a ah, ba za a amsa ba yau kuma bayin da eh ba za a amsa ba ya musulunta ma Allah bai amsa ba ina fata ku wannan abun Allah shi yi. shine sai Allah ce wa adalla fir'aunu qaumahu kaga dai fir'auna ya batar da jama'arsa wa ma hada bai shirye ba bai shirye da jama'arsa ba a can baya ba ya masa ƙarya ba cewa bane ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabilar rashad ai ya tara jama'arsa gaba ɗaya cewa ma urikum illa ma ara ni fa ba wani abirki ko ba sai tunani irin namu na manyan mutane wa ma hadiku illa sabila sha wannan abin ke nuna muku hanya ce ta shirya da ke nuna muku to ne alamar mai cewa wa adalla fir'auna qaumahu fir'auna ya batar da jama'arsa wa ma hada kuma bai shirya ba bai shirya da kowa ba dan ya kai su ga mahalaka Allah kiyaye da haka muka samu shedani a cikin ku in kuka saka ke mutane ya kai ku ya baro ku shikenan Allah ka tsare mu na'am يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى نعم Allah ce ya bani Isra'ila ya بني bani Isra'ila wannan da Yahuda da kake gani dinnan dai kakannin su kenan kada an je na ku min adoyukum mun tsiratar da ku daga ku shine Fir'auna wa wa'adnakum janiba turil aymana mun maku alƙawarin haɗuwa a turil ayman wato wato wani dutse ne wanda ake ce tsuru sina wato bangaren daman mai zuwa wajen ɗuru sina ɗin domin malam suka ce ai shi dutse baya da hagu bai da dama ko dutse na da hagu da dama eh kamar wannan dirkar ina ne hagunta ina ne damanta sai dai kai da ka tsaya ne za zama bangaren hagunka to haka idan mutum ya shi wajen dutsen ɗuri sina to ɓangaren damon wanda ya je wajen shi ne Allah Allah bar cewa wa wa adakun janiba ɗurin aiman wato ɓangaren dutsen ɓangaren dama ɗin muka alƙarnu haɗuwa da ku a wajen wa nazzalna alaikum mannan wasalwa sannan Allah ce kuma mun saukan muku da almannu wato kabaki ko kuma darba wasalwa da yan shila kamar da malamai ke abin nan ita salwa wata tsuntsuwa ce haka malamai amma kun fassara ta da yan shila wato fassara ce da ma'ana malamai ke bayarwa tsuntsaye ne kanana masu taushi da albarka da fa'idoji a cikin cin naman su kun fahimta ko kwanaki da nan najeriya zari na ga ana ta tallan salwa da kwan zagan su kaman kwan hasbiya haka zaga ana sai da shi kun fahimta amma malaman wada suka ce mene kuciya ina fatan fahimta to Allah ce mun maku wannan baiwar mun tsere da ku abokin gawarku muka alƙawari da ku cewa mu haɗu da ku a waje kaza za ku ji maganar Allah maɗaukakin sarki Allah ne ce annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cin jama'arsa za su je su ma su ji maganar Allah domin cewa suka yi wa annabi Musa to